يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة sannan kuma ita jimma ta farko a cikin wannan wata mai رمضان bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace da 16 ga watan hudu miladiya ta shekara 2021 Allah muke roƙo ya tada mu duniya da lahira Allah ya karbi ibadanmu da muke cikin wannan wata mai albarka Allah muke roƙo ya ratar da mu duniya da lahira karatu da muke cikin tafsirin littafin Allah jiya mun tsaya a kan aya ta goma sha biyar muna bayani a kansa lokaci ya yi muka tsaya za ka Allah subhanahu ta'ala ya mana lissafin wasu ababai wanda ya kasance Allah subhanahu ta'ala ya sa wa mutane san wannan ababa abu na farko mata abu na biyu yara mutum yana so a ce yana da yara da yawa watakila jikokin shi suna da yawa yana son haka da baya son bayan ya kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala ya kasance bayan shi yanke amma dai komai mutum zai yi sai ya kokari ya nemi albarka yaran ya kasance a nemi taimakon Allah subhanahu wataala wajen tarbiyyarsu abu na uku da Allah su wa ta laifada wanda mutane suna so tarin dukiya mana ce ya fi kowa dukiya a gari a ƙasa mutane suna son haka za ka gida ce in zinari ake nema to aje wajen alajuwa ne idan azurfa kuke nema ko je wajen alajuwa ne haka dawakai musamman mutanen da Allah ba sarauta daga yana cikin babban buri shekara ta ce yana da wakai da yawa a cikin gidan haka dabbobi watakila ce yana da shayaru da yawa raguna da yawa akoyin shi da yawa sannan kuma abin da ya shafi harkan gona a ce ainihin amfani kaza ne to alajuwa ne shi yake da wannan to bayan Allah su wata ya lissafa wannan ababe sai kita duka wannan zalika mata ula hayatun duniya duka wannan ababe da ka ambata ababe ne na jin daɗin duniya wallahu inda husnul ma'ab amma dai kyakkyawan sakamako kyakkyawan masauki yana wajen Allah ne za ka sai Allah ki faɗa maza Allah kula a wani bi kun bi khairin min zarifu. ya maza Allah ka faɗa mutane shin na faɗa muku abin da ya fi wancan ababe alkhairi lillazina taqaw inda rabbihim lalle wanda suka ji tsoron Allah inda rabbihim a wajen ubangijinsu mai Allah dai basu tallaka jannatun tajri min tahtiha al suna da aljannu wanda kowane ke gudana a ƙarƙashin khalidina fiha suna masu dawama a cikin wannan aljannu wa azwajun mutahhara sannan ko suna da mataye wanda suke tsarkaka ku ne wa ridwanun min Allah sannan ko suna ne idda daga wajen Allah subhanahu wataala ya Allah muna roƙonka ka yarda da mu wallahu basirun lil ibad lalle Allah ta'ala mai kayan bayi ne yana ganin awa da muke aikatawa to da ka Allah ce aljanna saboda tsoron Allah ne ga karatun mu na shekaran jiya da jiya mun yi magana akan ababen da za su kawo mutum tsoron Allah sannan kuma muka faɗi Fa'idodi na tsoron Allah su ba na wata sannan kuma muka sau rabarban mutane dangane da abin da ya shafi tsoron Allah akwai zalim ne nafsi wanda zai shiga aljanna amma dai yana cikin wani yanayi idan Allah ya yafe mai shiga aljanna da yare idan ba ya yafe mai ba sai an mai azaba a wuta sannan kuma akwai wanda ke muqtasi wanda ke yana tsaka-tsaki ne yana takaitawa shi wanda na farko ya yi imani da Allah a rukunan musulunci suna nan sannan kuma sai dai wajiban Allah raga ana sakati awa wanda yake haramu yana sakati to shi ne wanda yake cin wani ne amma na biyu shi kuma dukkan abu da ya kasance wajibi a kan shi yanayi a ce abu kaza yana kawo azaba a ba za ka gan shi a wajen ba duk wani abu da ke kawo azaba yana kokarin sai ya kaurace wannan abu na uku shine sabiqun bil khairati bi idnillah mai gaggawa don aikata aikin alkhairi izin Allah to shi wannan kashi na uku kaulan waidan dan aljanna ne na biyu ma dan aljanna ne na uku ne da yake ƙarƙashin san Allah subhanahu ala, a na farkon kira to za ka tace shi sabiqun bil khairat yana kokari wajen aikata abubuwan da suke wajibai abubuwan da suke farilla farilla yana yin su abin da yake musabi ne ko sunnan manzo Allah ko da tsawi da ga yana yi sannan kuma kari akan haka sabiqun bil khairati bi idnillah yana gaggawa aikata aikin alkhairi izinin Allah to kaga tsoron Allah na uku da na biyu kaga ba za ka haɗa shi na tsoron Allah wanda ya zalunci kanshi ba haka wanda ke na tsakiya muqtasi kaga ba za ka haɗa tsoron Allah shi da wanda yake na uku ba to da ka dai Allah ta wata laka ya raba mutane a cikin littafin alkurani to da ka Allah ke cewa man tsoron Allah suna da aljanna za ta aje mun fara karanta wasu ayyuka da za su kai mutum aljanna daga cikin ayyukan da in muka yi lawo tafi aljanna ne mutum ya yi aikin hajji ku fitacce, wala na yi aikin hajji da kar a zuwa ita ya gona a unguwa yi alhaji wa fara muka ji aiki a nan ai shi yake zuwa ya siya wani abinci hotel din ma da aka kawo wani ka a ya canja wani kai mun ji a yi alhaji wa gaskiya ba a ce ya yi aikin hajji ai sai da shi kenan wallahi ta sa wuladanka a duniya mun yabe ka za mu yabo muke shi dan adam bai iya baka sakamako sai dai ya bai ka manzo Allah ya kabar cikin hadisin Abu Hurairah yake cewa wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna hajjin da ya kubuta daga sabon Allah ba ga dan mutane ba ganin ka doba gefe guda kace kai arajuwa ne yazo ai ba tare ake gwamnatin da su ba to kai abin da kai ka kenan za ka da mutum ya je allah mai ni'ima ya je irin wannan waje ya san me zai dinga faɗi so da wannan bakin wadda da yin yi wa mutum awa da mutum baya zato sai ya je gaban Allah subhanahu wataala ya ga baki ya ja mai bala'i da yawa za ka ne wanda Allah ke cewa alhajjul al ma na suka ce alhajj al-mabrur alladhi la yukhaliqu wa isu aika hajjin da ya kasance ba saban Allah a ciki ba mutu ba kasancewa ranar da ya kasance aka je aka yi jifa ranar babbar sallah kaga alazai an fito a wani yanayi sai ya raki a cikin mina a tafa a yi wannan walalin ba kwanaki ne ba na ado da gaye ba kwanaki ne na ambatan Allah wasu kurullaha fi ayyamin ma'adudat Allah ce ma'ambata Allah a kwanaki wasu ke da dagu da ka ranar babbar sallah ɗaya ga babbar sallah Diga ga babbar sallah uku ga babbar sallah dukkan ranaku ne na ambatan Allah subhanahu wataala ba kwanaki ne wanda ya kamata alhaji ya shagalta ba ta yi aikin haji watakila aikin haji akwai dan wani waje wani gurbi wanda ya kasance ba a cika ba to da ka wani ambatan Allah sai Allah ya taimaki mutum da shi sai ka ga mutum aikin hajin shi ya yi daidai Allah muke roƙo ta damu, ya ba mu ikon gyarawa sun kafin mai zaka ta suke mutuwa to da ke abu da ke mutum aljanna tun da Allah ce aljanna ta wani tsoron Allah ne sannan kana cikin wata tsoron Allah shine sadaka maza Allah ta man ta saddaqa bi sadaqatin qiba tagha a wajhi Allah duk mutumin da yi sadaka dan neman fuskar Allah baya ne wallahi da wajen Allah kotima lahu biha kotima lahu biha dakhala aljanna sannan kuma yasa wannan sadaka da yi daga ita sai mala'ikan mutuwa ya kawo mai ziyara shi kenan ya dauran shi to maza Allah ce ɗan aljanna ne kana sadaka sai kuma malaika ya zo to da ka wuce da shiga aljanna ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ka ga wani abu da mutane ba sa so akan hanya ka ɗauke. za ka shiga aljanna maza Allah fara cikin hadisin muslim laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil janna fi shajaratin qataha fi zahri at-tariq kanat tu'dhi an-nas maza Allah ce ya ga wani mutum ya ta shawagi a cikin aljanna abin da ya sa ya shiga aljanna saboda wata bishiya da ya sa tsari ta tana ta hanya wacce ke cutar da mutane za ka da wannan allah ya gode mai shiga aljanna kyautatawa dabbobi kyautatawa dabbobi yana kai mutum aljanna tun allah ce aljanna saboda tsoron allah ne lillazi na taƙawa inda rabbihim jannatin jiri to wani aiki ne za su kai mu aljanna bayan tsoron allah to kaga muna buƙatar mu ta wannan ayyuka zai kace mu yawaita yin ayyuka a cikin wannan wata an ba za mu yi asirka ba mu ɗau wanda za mu iya dan ya kasance Allah ya tausaye mu ya sa mu a cikin gina aljanna ka maza Allah ke cewa cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito yake cewa anna rajulan ra'a kalban ya'kulu sura min al-abash wani mutum ya ga wani kare yana cin kasa ko da kishin ruwa ya nemi ruwa ya rasa ko sai fara cin kasa to shi kuma ya kasance akwai kofi a kafa shi mana kofi takalin fata da suke sakawa a wancan lokacin har yanzu akwai kofi ya saka shi za ka sai cire kofin kawai ya zunduma shi a cikin rijiya yana ta ibo ruwa yana ba wannan kara za ka sai allah saka na ya gode mai sannan ya sa shi a cikin aljanna wannan ka gani wannan mutum kenan sannan akwai misalin wannan matar da maza allah ya bayar ita karuwa ce malaka tambada take yi amma ta zo wajen rijiya ta sha ruwa ta juya na ta wuce sai ta ga kare a gefe yana ta fito da rashi yana nema a bashi ruwa goyar Allah ta kira wannan takalmi na ta ebo ruwa ta ba wannan kare ta sanadin wannan aiki Allah ya gode wata sata aljanna to kaga wannan sai Allah ya nuna kira ce mu Allah bai aiko mu dinga hukunci akan mutane ba wani yana aljanna ka kasan shi wani yana wuta ya tura shi to kaga akwai damuwa da ka kowa ne ji da kanshi kowa ya ji da kanshi tilka ummatun qad khalat gara ma ka sabar wani kuma ka sabtu za ka daga cikin abubuwan da ke mutum aljanna sun Allah ce aljanna ta tsoron Allah ne Ka ga tsoron Allah yana ce abu da ke mu aljanna to daga cikin abu da ke mu aljanna akwai kafaratul yatim daukar nauyin maraya manzon mu yake cewa ana wa kafirul yatim fil jannati ka hatain ni da dau ni da wanda yake daukar nauyin maraya a cikin aljanna ka wannan ya guda biyu manzo Allah ya daga wannan ya tsuna shi guda biyu kaga lalle mutum da kai ya tsaka shi da manzo Allah ratar ɗan kaɗan ne to kaga kenan lalle Allah ya haɗa ka da makwabcin da ya fi kowane makwabci kirki da daraja shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ne sakamakon mutum da kace ke nauyin marayu in ba za ka yi baka shiru in ba za ka yi baka shiru amma ta yi wani saboda bakin ba linza bai ce to ni na yi fes ta karka ba za ka kai shuru, ba za ka iya ba ka nemi wani aikin lalata za ka yi in ba za ka iya wannan ba kai shuru. daga cikin abu da zai mu aljanna tunda Allah ce aljanna ta tsoron Allah ne to bayan tsoron Allah akwai tarbiyyan yara musamman yara mata kai tarbiyyan su akan musulunci kai tarbiyyan su akan addinin Allah sai Allah kai ka aljanna Allah subhanahu ta'ala ya girma abin da ya shafi lamarin yara mata duk da naka ga muna kin ana kin su ka zuwa musulunci amma sai kan sai musulunci bayan zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girma yara mata yana cikin girmamawa da Allah ya wasu yara mata a cikin alkur'ani su Allah ya fara ambata Allah ce mulkin sama da ƙasa na Allah ne lillahi mulku samawati wal ard ya khuluqu ma yasha yahabu liman yasha wa inas mulkin sama da ƙasa na Allah ne Allah shi yake halitta abin da yake so ya khuluqu ma yasha yahabu liman yasha wa inas Allah shi yake ba wanda yake so yara mata kai wace maza sai aka ce mata akwai tausayi sannan kuma a wannan aya Allah ya girmama su to yana cin girma wadda manzan Allah ya mutu manzan Allah ke cewa man ala jariyataini hatta tabluga zai mutum da dau nauyin yara mata ima ya ci yaranka ko yaran makwabtanka ko yaran yan uwanka ko kuma ya kasance wa'annan matan da ka wani nauyin su su kasance mahaifa suke a wajenka in ma ka ce yan uwan mahaifiyarka ne ko kuma yan uwan mahaifinka ne wannan mata biyu manzo Allah ke cewa ana wa fil ana wa fil jannati kahatai ni da shi aljanna ka wannan yatsun guda biyu wannan yatsun guda biyu manala idan zai buga misali sai kan ce ya ba ka misali da abu da za ka fahimta nan take za ka manala ya daga yatsun shi guda biyu ce muna cin aljanna ka wannan yatsun guda biyu za ka ɗaukar nauyin yara mata yana kai mutum aljanna bayan tsoron Allah subhanahu wa ta'ala husnul khul kyakkyawan hali kyakkyawan hali yana kai mutum aljanna kar mutum ya kasance a unguwa a ce bai da bai da hali mai kyau kai ai wannan bai da daɗin zama kar ka kasance haka ya ba wa Allah manzo Allah ke cewa inna aqrabakum ilayya manzilatan yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaqa wanda suka bi kusa da manzon Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne masu kyawun hali za ka magana masu kyawun hali sai Allah ya samu a cikin gidan aljanna za ka an tambayi manzon Allah wani aiki yake yawan kai mutane aljanna sai wanda Allah ke cewa taqwallah tsoron Allah wa husnul khuluq da kuma kyakkyawan hali haka manzo Allah ya faɗa sai aka tambayi manzon Allah me yake yawan kai mutane wuta manzo Allah ke cewa alfam wal fam bakin mutum da kuma farjin mutum baki ba ne zami komai dai faɗa za ka iya ganin sai malaka mai alkhairi wa kai shuru man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan awul yasu ya faɗi alkhairi ko ya shi za ka dai baki yana kai mutum mutum ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya da rashin ƙarya duk kalma da za ku faɗa mai gaskiya yana kai mutum aljanna to kaga Allah ke ta kula wa nabiyukum bi khairin min zalikum lil ladina taqaw inda rabbihim jannatin ma tsara Allah ta da aljanna haka gaskiya masu gaskiya 'yan aljanna ne manzon mai ke cewa inna sirqa yahdi ilal albir lalle gaskiya tana sherewa zuwa ga yi wa Allah biyayya idan ya kasance dukkan abu da za ka yi kana gaskiya to wannan gaskiya za ta kai ka zuwa ga yi wa Allah biyayya wa innal birra yahdi ila aljanna yi wa Allah biyayya yana kai mutum zuwa ga aljanna manzo Allah yake cewa mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana kokarin kirdadan gaskiya akan duka abu da ya fadi fa sai a rubuta shi mai gaskiya wajen Allah subhanahu wataala daga cikin abubuwan da ya kai mu aljanna Shi ne kiyaye wannan harshen to daga shi harshe da yan shiga uku kuma yadda Allah ta tare da shi to ya shiga uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kokari yake ya raba daga shirin harshen nan Za ka idan mutum ya kiyaye wannan harshen wannan harshen da Allah ya saka ta a bakin mutum to lalle zai shiga aljanna hadisin sa'ad ibn sa'ad manzo Allah ke cewa man yadmulli ma baina lihiyatayhi wa ma baina rijlayhi admanu lahu aljanna wane ne zai kiyaye min zai lamunce min abin da ke tsakanin gemun shi da kuma tsakanin kafafuwan shi ne kudin lamunce mai aljanna ka kiyaye farjin ka shiga aljanna ka kiyaye harshe ka shiga aljanna in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haɗiya fushi da rashin nuna fushi yana kai mutum aljanna ka haɗiya fushi sadaka ce ko da yaushe aka shaida kai mutum ne mai faɗa. ba ka iya hada fushi in kai haka to lallai wanda sauki da kike mutu yake ke mutane aljanna mutum ba zai shiga sai da ka nemi wani da ka bayan bayan tsoron Allah da Allah an fata cikin wata aya to haje fushi ma yana kai da aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya kasance a cikin zuciyar shi babu wani kushe ba ka kwanciya da wani ba ka jin haushin wani to wannan abu yana kai da aljanna wani bawan Allah da cikin mutanen garin Madina zai shiru masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce yanzu dan aljanna zai shigo rana ta biyu manzo Allah ce yanzu dan aljanna zai shigo to sabon mazalla Allah suka ga mazalla Allah abin da basu ga gani mai suna tambaya ba irin mu ne ya matsi to mu manzon Allah ne yake nufi mu aljanna sai a tarwa mu ba ciki mu da muke zama da shi mu ba da mu aljanna ba a ba sa ka sai tambaya zaka san ba hanyar da ya kamata su gane ta yawa wannan mutum ya kai ya je aljanna rana ta kuma za Allah ce dan aljanna da shi wannan mutum ya ƙara shigowa to ɗaya da ke sabon manzan Allah amur ibn al-as ya kasa a guri ya je wajen wannan mutum ya ce to gaskiya ne fanni ba kankan ne da ka akwai ɗan da wajen sama da na sannan kuma ya tsawarin ba zan je gidan ba sai bayan kwana uku dama bako kwana uku ne kwanta kwana uku ne da ka yaje kwana a gidan da ya kwanta sai kawai da ba Allah ba kiya wani a sallan da shi ya wajen ita cikin dare yana sallah baya sallah yana zuwa gida ko yana addu'a ko da kwata ya tabbata ne sai an kira as-salatu da tashi an tashi kuma ya lula ya tabbata sallaci rana ta biyu ya ga kai wannan baki wallahi to ta ya samu aljanna rana ta uku ya ga wannan mutumin shi ba baya ya wulai ko shi dai ko dai na idaje kwanta ya baci salin arin da sai ki ta to ya ba mu Allah ta sani ba abin da ya faru tsakanin da mahaifina sai dai akwai wani abu da manzan Allah ya faɗa kanka muna son mu tabbatar mu ga wani aiki kake so uku manzan Allah yana cewa dan ajiyar ya shigo sai ka kai shigo sannan ko yana zo ba ka wani aiki ma wanda na zo a gani wallahi mun fika ma aikin aiki da ina aljanna mun fika da aka ce to wallahi shi dai ba wani aiki alkhairi shi dai yadda ya gan shi haka yake ya tashi ya tafi ya zo yake zo ya ce shi dai ya sa aikin da yake shi ne baya kwana da kowa a zuciyar shi duk laifi da kawai kafin kwanta ya ce to wannan ta tajawar to an yafe mai shi ke na mutu wajen za ka wannan aiki ya sa Allah subhanahu wataala ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan sahabi da aljanna daga cikin abu da yake mu aljanna shi shine yabo na gari yabo na gari ka zauna da mutane lafiya kada ya kasance a ita kawo kukan kafin anguwa kai kadai kawai dan in suka mutu ta mutu wallahi suka yi ba san ku malaiku za su ce amin kai sun huta malaika ne ce amin mun wuta mala'ika da ce amin Allah sarki mun yi asarar makwabci inna lillahi wa inna ilaihi Allah jikan shi mala'iku ya ce amin manzo Allah fito idan aka yi rasuwa Mun daga fadin alkhairi saboda mala'iku suna cewa amin amin akan duka abin da muke faɗi wata rana an zo wucewa da jinaza sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka fara yi wannan jinaza kai Allah jika wannan bawan Allah Allah ya sa ya huta Allah ya sa shi aljanna manzalakta wajabat wajabat wajabat aljanna ta wajaba gari shi can ana zaune aka zo wucewa da wani mutum <coughs> waye ya rasu kai wala ne kai alhamdulillah mun wuta ai wannan wada ya rasu manzo Allah ce wajabat wajabat ta wajaba sabai ka ce manzo Allah wata auce shi ka ce wajabat shi ma wannan ka ce wajabat me kake nufi manzo Allah ke cewa na farkon da kuka mai yaban alkhairi dan aljanna ne na biyun da kuma yaban shari dan wuta ne to kaga na shakka yabo na gari daga bakin mutane yana da alkhairi sannan kuma ka sani yabon Allah bai yi wa a ce mutane su tattaru baki dai akan wasu ke sun tsane ka bai yi wa dole ya kasance mutane goma su yi magana ɗaya a kanka ashirin tabbas wallahi akwai ƙanshin gaskiya a cikin magana amma da ba al'ada ce ta mutane ba lalle ka yi wa kowa ba akwai bawan Allah da zai Allah da ya raka shi shakar kai kuma ku bai hadu ba ba irin wannan ake nufi ba amma ya kasance mutum dan bala'i ne ko da yaushe babu yamma alkhairi baya kokarin ya zama da mutane daga nagari to ya tabbatar wa ranar da ya mutu mutane za su wani wannan abu sai su kuma laifu Allah rubuta da su suke wa Allah subhanahu wataala manzo Allah ce mutane ku ne masu shaidan Allah abin kasa yi wa mahaifa guda biyu biyayya yana kai mutum aljanna manzo Allah ke cewa duk mutum da kasance ya da su mahaifan shi guda biyu ko ɗaya daga cikin su bai yi aikin da ya shiga aljanna ba idan ya shiga wuta Allah ne fitar da shi bai ta aikata da suke mu aljanna bayan tsoron Allah neman gafara neman gafaran da yaro yake wa mahaifan shi manzon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fara cikin hadisin Imam Ahmad da Imam Ibn Majah <coughs> manzo Allah ke cewa lalle da a dauka darajar mutum da a daukaka darajar mutum a cikin gidan aljanna za ta saboda yawan neman gafara da zai sheke mai saboda yawan neman gafara da zai sheke mai da kulla abu da nake fada ƴaƴan a dinga jajibo musa albarka daga wajen Allah a ce Allah ya musa albarka ya yi abin da ke wani kyau ka ce Allah ya shirya Allah ya ma albarka wala Allah ne karba ko da bayan ka ba ba lalle Allah ya faranta maka yi a lokacin da ke rayuwa ta yi wani shirye shi ne bayan kawar duniya ta yi shirin wani bayan mafin ta rasu ko bayan wani sha wani rasu za ka sai kaga ya rasu bayan ka rasu ya ce ba Allah daga ya ci zama kaga fara Allah sai ka gani a kawo ɗan layira yana cike rana ta shi alƙawa alwala ka ladan da ya fi ƙarfa hankalinka ka ce ya Allah ta ina na samu wannan lada sai a ce ai ɗan nan naka shi yake ce nawa ka fara Allah sakara a takaita dai gafaran da yara suke ne wa iyayensu yana ɗaukar darajar iyayen sannan kuma yana kai ta aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaida wa lafiya ka tashi ka je asibiti ka gaida wa lafiya yana kai mutum aljanna manzo Allah ke cewa mai gaida wa lafiya yana hanyar aljanna sai ya dawo amma muna yi yau mara lafiya nan muke ya je gaisa a ba ne je ba asibitan mu ya ka duba so nawa muke zuwa mu gaida marasa lafiya sannan kuma kan ce mu taimaka musu ga ababen da suke bukata na rayuwa amma wani mu fa suna yi watakila za a hada mai laifa a ji a kai wai sannan kuma a ce lalle muna cin ka zuwa ga wannan addini na ba ma yi amma wata suke ba mu ba suna yi to kuwa addinin mu shi ka ta da haka mu yi mu samu sakamakon aljanna su da wasu da ko da sun babu wata magana yin aljanna so sun rasa sharaɗi na imani da Allah amma kai ka yi imani da Allah ka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan Allah ne amma da ta ka da mana lafiya mutum baya wajen sannan kuma kai da wani lafiya yana cin ayyukan da mutum ya rike su suna sa Allah su tana ya bude mutum kofi guda takwas ranar tashi alƙiyama ka mu aljanna guda takwas na aljanna ana kira ka ana cewa wani ɗan wani zo ka shiga ta nan daga cikin ababen zai kai kai mutane aljanna shine ka zai ci ƴan wanka dan Allah ba dan su baka kuɗi ba ba dan ka ɗaura musu wani nauyi ba da idan Allah an kai haka to lalle ya da kai aljanna zai kai mutum zuwa ga aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya baka yaro kana san shi yarinya kana san ta sai Allah subhanahu wataala ya karbi wannan yaro kai hakuri akan wannan musiba da Allah ya jarabe ka da ita zaka ji aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka aika aljanna suna da yawa bayan tsoron Allah subhanahu wataala daga cikin abin da zai kai mutum aljanna mutum ya hakuri akan umarni na shari'a da ake bashi zaka tayi wani abu kana san shi a ranka Allah subhanahu wataala ya hana ka shi dan Allah ya jarabe ka matsalar ta huffatin jannatu bil makari ita aljanna an kewata da abin da ran baya so duk wani abu da rai baya so to yana kewaye da aljanna ne wa huffatin na bil bil shahawat amma ita wuta an kawata ta ne an kewaye ta da abin da rai yake so za ka mutu idan ya koyi wajen bin Allah to da Allah zai ga sakamako a wajen Allah subhanahu wataala musiba ta samu mutum ya yaƙuri tun farkon musiban ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها فاتي الله سبحانه وتعالى يا تنجا da abu ne wannan alkhairi sannan kuma Allah zai sa shi aljanna amma mutum farko kai kan ce ta mutum ya ga babu yadda zai fita to yanzu dai na yi hakuri yanzu kai hakuri to kai kuma yanzu kuma ai karsa aljanna a farko ya kawata ta mutum ya yi hakuri sannan idan Allah subhanahu wa ta'ala mutum da rashin idanuwa shi guda biyu ya hakuri zai shiga aljanna manzo Allah ta idan mutalaitu abdi bi habibatihi fa sabara awwatu minhum aljanna idan na ruba wa na da masoyan shi guda biyu idanuwa wasu yana san ya yi hakuri a karashin idanuwa guda biyu Allah ce zai canja yau da aljanna a wafi Allah sai wasu ya yi hakuri duk wata kalma da take ta rashin hakuri kar ka fara misali ka ce ku kuke da irin wabu da ido me kake nufi mana Allah ya kwace maka ido dan baya sanka ka za ka idan mutum ya hakuri zai samu aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ababen da suke kai mu aljanna bayan tsoron Allah kula auna bikum bi khairin min zalikum lil ladina taqaw inda rabbihim jannat bayan tsoron Allah daga cikin abin da yake mu aljanna shine mata tayi mu tabiyya mace tayi mu tabiyya muna karanta wannan hadisi kullum ina ganin mata ya fata kwata ta wannan hadisi maza Allah yake cewa idan mata ta salloli guda biyar sai azumin Ramadan mana ba ta yi Allah wayewa me ma ba ta yi Allah wayewa shine kullum azumi ya ta ce ai tana shayarwa ne wallahi ciki ne da ni to an yi take sha bayar wa zakin biya ba ki yawa to zaki bayani za ka laga wata suna yawata azumi suna yawata tambaya ce azumin shekara uku shekara biyar me kike shekara biyar duka shayarwa kike la shakka iyaye mata ku tsoron Allah a takaice manzo Allah kike idan ke salloli biyar kike azumi guda biyar kike kiyaye farjinki kike yi wa mijinki biyayya kike yi wa mijinki biyayya za ki shiga aljanna ta duk kofa da ke so guda takwas a nan kenan malam bahaushe ya yi kuskure Idan da aure da yar shi mata musamman idan Allah ya daki da wata da wata to an ke ke zo nan namiji ba ɗan goyo ne. duk wata saɗa wani namiji ubara ta mutu bare ne a ba haka abu kyau idan kika fara haka kin mutunta abin da wanda Allah ya fara wanda cewa ba su ba ala ta bayya sai dai kuma na namijin shi ma tsoron Allah na wata ya sani na lallai zan Allah yayi wasiki akan a kyautatawa mata saboda su an halice su daga kashin hakarkari ne duk lokacin da kace sai ka miƙar da su sun ba abu da kake so ɗari bisa ɗari bai yiwa sannan kuma duk yadda ta kance da bala'i dole tana da wani abu na alkhairi manzo Allah yake cewa mumini bai ƙi mumina idan ya karanta kake wani halinta dole ka tana da wani aiki na alkhairi za ka dai abokan zama ne a yi haƙuri da su za ka ya kebar Allah idan kika yi wa Allah biyayya kika yi wa majiki biyayya za shiga aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna da za ki ma ta ƙofofi guda takwas da a kira ki shi ko mutum ki sai gogari abu ta hanyoyi kafin a kira shi ta ƙofofi guda takwas daga cikin abubuwan da mutum ya yi, zai shiga aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kira sallah mutum ya shekara goma sha biyu yana kira sallah manzon Allah ce mutum da shiga aljanna shekara goma sha biyu mutum yana kiran sallah zai shiga aljanna to kaga na shakka da ne sun samu riba sosai sannan kuma yana cikin girmawa da Allah ya wadada ne yana cikin girmawa da Allah ya mutu za ka ababe da ya zo na fara su bai zo a kan limamai ba za ka raga ladani a ce yana da abu kaza yana da tsawon wuya ranar tashin alkiyama zai shiga aljanna wa za ka ga limamai sai su ne wani abu daban amma dai wannan na ladane ne kawai Allah muke rukuna ta da mu duniya da lahira ya ba mu ikon yi dan Allah daga cikin abin da mutum ya yayi zai shiga aljanna bayan tsoron Allah musamman muna karanta wannan ababe sannan muna cikin watan aljanna wata da Allah ke wani aljanna ka zaɓa ɗaya daga cikin wani ayyuka biyu ko biyar ka yi ta yi Allah karba maka ta yi Allah karba mu shiga aljanna shine mutum da kasance aka kashe shi a wajen kare dukiyar shi kawo ne kana neman dukiya shekara kana kana ta dukiya wani a guda ya zo ce da karɓar wannan dukiyar za ka ya kasance kai kokari wajen kare kanka da dukiyarka ya kashe ka to dan aljanna ne idan ko kai kashe shi shi to dan wuta ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ke na wannan su'ul khatim mummunan karshe ya kasance a kashe mutum a wajen sata na shakka wannan mummunan ƙarshe ne ko da mutum da shiga aljanna kaga sai bayan Allah fa kana ya kwana mutum Allah mutum ko ya tsare mu daga cikin awon da kai mutane aljanna mata ta mutu a lokacin da ta haihu in ma lokacin da ta haihu ma'ana ta haifi yaron bayan ɗan wasu kwanaki ko bayan wasu awanni ta mutu yar aljanna ce ko ko ta haifi ta haifi ma yaron wajen naƙuda ta rasu wanda Allah ta shiga aljanna to kaga na a yana nan to kin ga lalle Allah ya girmama ki za ki yi tsoron Allah subhanahu wataala ke bi Allah lalle Allah ta'ala zai taimaka miki shi aljanna haka mutum da ya rasu a wajen wata annoba Allah ya aiko annoba duniya mutum ya mutu a cikin hakan zai shiga aljanna mutumin da ya rasu a cikin ruwa ya lime a cikin ruwa zai shiga aljanna in ji wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da ya rasu saboda ciwon ciki dan aljanna ne in ji wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mutum ya kasance idan ya zo masallaci ya dinga kokarin ya sada sau kar ka zo masallaci musamman ranar juma'a ka zo masallaci da wuri kuma ka je ka samu callon ka je ka tsaya a ka zo gaba gaba idan ka zo gaba gaba Allah zai gafarta maka zulmanka sannan kuma Allah ya saka aljanna da ka mutumin da ya rasu aka samu sau na musulmai guda uku suka mai sallah amma dai da sharadi ya kasance duka masa shirka ga Allah subhanahu wataala a wani hadisi maza Allah kike ba mutum da su a samu mutane guda arba'in wanda ba ta shirka ga Allah subhanahu wataala suna mai gafaran Allah fasiya Allah subhanahu wataala ya shiga da shi aljanna ya da sallama tsakanin mu assalamu alaikum wa rahmatullah kaga mutane ka wuce ziyara kanana kawo sallama wanda ce Allah kiyaye ne wa yara sallama za su daina da ah to maza Allah su daina shi maza Allah idan ya zo ne wuce rana yara ya ce musu assalamu alaikum anas ammar yake cewa yana cin abu da nake tunawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna kanana yana wuce yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah da haka manzon Allah yake cewa na rantsa da wanda ne na yake hannun shi ba da mu shiga janna aljanna ba sai mun yi imani sannan ba da mu imani sai mun so junan mu yaji muna mu ji muna san junan mu sannan manzon Allah yake cewa ba dan nuna muku aikin da kuka yi ba da ku so junan ku ku dinga yada sallama tsakaninku za ka rana ce ka assalamu alaikum ka ce wa alaikum ta rahmatullah kar ka ce wa ina kwana ina gajiya Wani al'ada ce assalamu alaikum ce wa alaikum ta amma ka ce wa ina kwana ina gajiya a ai yanzu na maka addu'a kai ba kama addu'a ba za ka assalamu alaikum ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh za ka yada sallama da tare da zumunta da ciyar da abinci yana ci abu da rike mu aljanna bayan tsoron Allah subhanahu wataala daga cikin abin da rike mu aljanna in dai muke kiyaye bayan tsoron Allah subhanahu wataala shi ne mutum ya kasance mai kunya ka kasance mai kunya ki kasance mai kunya karki yance yar duniya matsalar ta alhaya'u min al-iman kunya tana cikin imani wal imanu fil janna imani yana aljanna to kaga kunya kana da kunya ba kana da imani to imani yana aljanna to kaga kana da imani to yanzu kana da imani malaka kai dan aljanna ne sannan kuma wal baza'u min jafa bakin mutum ya kasance kullum baya fada alkhairi jafa'i to lalle wannan Allah ke cewa idan mutum ya kasance bai da dadin magana to wani yana cikin jafa'i sannan kuma jafa'i yana cikin wuta ya Allah ma roƙonka ya raba mu da jafa'i da ta wanda nake mutum aljanna yan kasuwa an dawo kanku kenan shi ne ya kasance mutum ya kasance mai sauƙi wajen kasuwancin shi sannan kuma idan ya kasance ya je siyan kaya ya kasance mai sauƙi idan ya kasance ana mishi bashi ya je biya ya kada sai mai sauki kada kace ai sabbi biya ta akan bashin ta kafi karfin shi wannan bai kamata ba Daga cikin abin da ya kamata mutum ya kansa ya rike yana to shiga aljanna karizanci jama'a karizanci jama'a ba ya rubuta buyuyu a jama'a da kace suna kan alkhairi karizance su za ka shiga aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa lalle ina waranku da kulanci jama'a lallai ina hana ku da rarrabuwa manzon Allah ke cewa lallai shaidan yana tare da mutum daya amma duk lokacin da mutane suka ce mutum biyu ko uku to lallai shaidan ba tare da su inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abun da yake kai mutane aljanna shine abun da kake so a waka so kai waka mutane kana son maka mu'amala mai kyau to mutane mu'amala mai kyau manzon Allah ta man ahabba an yutahzaha anin nar wa yudkhil aljanna dan mutum da yake son a tsayar ta shi daga aljanna a tsayar ta shi daga wuta a raba shi da wuta sannan a tashi aljanna fal ta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil lalle mutuwa ta zo mai yana mai imani da Allah da kuma ranar ƙarshe wal ci ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta lahu sannan yi wa mutane abin da yake sa mai kana sa maka mu'amala mai kyau ka wasu mu'amala mai kyau ba ka sa maka mu'amala mai kyau ka kai wasu mu'amala mai kyau za ka yi mutum haka zai shiga aljanna in ji Allah sallallahu alaihi wasallam da mutane za su shiga aljanna bal ma su wannan first class ne babu misali su ne mutane da ba su ruƙiya mana bai da lafiya baya ne ya ce a mai ruƙiya mana wani ɗan mun dalla zuka ɗan mu ruƙiya baya ma amma ɗan ya zo maka addu'a babu ne ba kai ka nema ba daga cikin wanda za su shiga aljanna babu misali in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne mutanen da ba sa canfi abu kana da addu'a ida ma da na fito fa ni na haɗu da wani yau ina fito da ma wani makawa na fara haɗuwa da shi kisa wannan abun nawa ya samu damuwa kai shi sai mai yake kar kada mutum ya kasance haka ba sa tanfi inji manzo Allah wala yaktawun sannan ba sa yin lalas ba sa magani da lalas ma'ana su ba sa yi amma idan wani zo mai tubabu babu da shi amma shi baya nema mai to manzo Allah ke cewa lallai akwai wasu mutane dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba manzo Allah ke tuna wanda ba sa nema musu ruqiya sannan ba sa tanfi sannan ba sa yin lalas sannan kuma ga su suka dogara in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mutum ya kasance ya daga faɗin kalmar da ta yadda da Allah wa wataala kalmar da Allah ya tare ita kada ka ce kai bakin ka ba linzami komai da ka fada manzo Allah ki cewa innal abda la yatakallamu bi kalima babu da gushi ba yana faɗin wata kalma min ridwanillah wannan kalma ta yadda Allah ce yana faɗinta Allah ya yadda da kalma la yuqala abana shi yana ganin to ai wannan kalmar ma ba koyi wace a ce Allah ya yarda da kalmar ya rafa Allah biha daraja Allah ya dauka mai daraja da wannan kalma sanan manzo Allah ke cewa ba ba ne gushe ba yana fadan kalma wacce wannan kalma tana fusata da Allah amma shi bai sani ba yana ganin ai kalmar normal ne ya faɗe ta babu komai da ya faɗe ta to amma kuma ta sanadi wannan kalma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mutum da ya shiga wutan jahannama bai sani ba abu na ƙarshe da zamu karanta shine mutumin da ya kasance yana kyautata makwabcin shi Ki wata kyautatawa makwabta yana kai mutane aljanna wata mata sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanki akwai qiyamul layli azumin farilla tana wajen sallan nafila tana wajen kai akwai ayyuka alkhairi sai dai tana cutar da makwabtarta makwabciyarta manzon Allah ta aiwata ce sanan kwarar wata lokacin makwabciya ta da kin sharki ba kin sharki makwabciyar kike wala kyautata mata za ki je aljanna ko ta cutar da ke haka matar da Allah haɗa ki zaman haya da ke da ita a gida ɗaya makwafce kike ki kyauta ta mata za ki shiga aljanna inda kin dan Allah za ka wannan mata ta farko tana tsiyamu lai da aikin nafula amma kuma sai dai bakinta bai da kyau tana tutar da makwabciya wanda Allah ta yi wuta ce mata ta biyu sabu suka tsiyamu Allah akwai wance ita kuma dai za ka ga tana sallah sallah farilla guda biyu amma wajen nafula ba za ka ganta a wajen ba sannan kuma ne azumin ramadan ana ɗan yi haka ba ta fashi in je wannan ya zo tana yi a wani balaga ta wajen nafula. sannan kuma tana dan sadaka da wanda Allah ya bata maza Allah ce eh aljanna ce sannan kuma maza Allah ce ba suka ce ba ta tutar makwabciya maza Allah ce wannan tana aljanna to kaga da shakka haƙƙin makwabci babba ne manzo Allah yake cewa ma za da jibril yusini min jari hatta zanantu annahu sayawalisu manzo Allah yake cewa malaika Allah malaika da bai gushe ba yana mun wasiti da makwabci har sai da nayi da makwabci daga makwabci to kaga dai Allah fa yake cewa lallai mata da yara da kuma tarin dukiya na azurfa da zinare da dawakai da dabbobi da manoma duka ababe ne wanda mutane suke su amma abu da ya fi alkhairi shi ne lallawar su tsoron Allah suna da aljanna da aka mun karanta tsoron Allah yana kai mutane aljanna da kuma sauran abubuwan da muka tantara da ke zuwa yau wani suke kai mutane aljanna Allah mutum ya roƙo yana tadda mu duniya da to da ka ce Allah ke cewa sannan ai aljanna suna da mataye tsarkakaku mataye tsarkakaku za ka farko karatun mun faɗi siffan mata ta gari za ka in Allah kan gobe za ku faɗi awa wanda suke sa Allah ya jira mutum suna yan aljanna yanzu suka shiga aljanna manzo Allah ke cewa bayan yan aljanna sun shiga aljanna ubangiji zai zo ya ce yan aljanna wani wata nima ku sannan ƙara ku bayan ku shiga aljanna sai aljanna suka lalace ka ai mu Allah ka wani komai ba wa bukatar komai to da ka a wannan lokaci Allah zai ce a wannan yini na yadda da ku za ka wannan yadda da Allah subhanahu ta da yan aljanna ya ci mafi daɗin da za su samu a cikin aljanna Allah muke riko ya samu a cikin aljanna Allah muke riko ya tarbi ba mu a cikin wata mai albarka ya Allah mu roƙon ka samu cikin bayan Allah wanda kake yanta su daga wata zuwa aljanna a cikin wannan wata mai albarka Allah mana albarka a rayuwarmu Allah wa iyalanmu albarka Allah mana albarka a cikin masallatanmu Allah mana albarka a cikin anguwanninmu duk wata musiba da wani bala'i ya Allah mu roƙonka ta dauke wani shirka cikin angonninmu Allah mu kai ta damu Allah ka ba mu ikon aikata ayyukan alkhairi wanda za ta yarda da kai ya سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم على ابراهيم وعلى اله وصحبه وسلم على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورد اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنا معهم بعونك ووجودك ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفره والمشركين ودمر اعداءك اعداءنا اعداء الدين واجعل لهم هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بني المسلمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين الله تقبل صيامنا الله تقبل صيامنا الله تقبل صيامنا وصلاتنا وصلاتنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وسائر اعمالنا اللهم إنا نسألك من كل خير سألك من نبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ من نبيك صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العالي العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين